Mai martaba sarkin Agadas ya yi wata zazzafan magana a dangane da gwamnatin sojan mulkin ƙasar Nijar tare da 'yan ta'addan da suke a cikin ƙasar Nijar tare da waɗanda ba sa son ci gaban ƙasar Nijar ɗin. Wanda wannan lamari ya yi matuƙar ba mutane mamaki ta yadda ya fito ya zayyana abubuwan da suke ransa tare da umartar gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar tare da ba ta shawarwari akan wasu abubuwa waɗanda suka shige mata duhu. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa. MDTV Hausa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu yau da kullum. Mai martaba sarkin Zandar ya fito ya yi wata magana wacce take babban magana wanda abin ya ba mutane mamaki kwarai da gaske duba da yanayin yadda ya kasance. Lalle babu shakka ana ta'addanci a cikin ƙasar Nijar haɗe da goyon bayan waɗansu waɗanda suke a cikin ƙasar Nijar ɗin. wanda suka kasance 'yan tsohuwar mulkin tsohuwar mulkin demokaradiyya wato dai 'yan tsohuwar gwamnatin mulkin demokaradiyya na muhammadu bazum wa'inda har yanzu suke ganin suna fatan ganin cewa bazum din ya dawo kan mulkinsa ko ta wani hali duk da yadda aka san cewa dama masu mulki sun kasance suna neman mulkin su ko ta wani hali za a ga mutum ya kashe rayuka ya yi abu ya yi shirka ya yi mai ya yi mai duk don saboda ya samu mulki wai a lokacin fa akwai demokaradiyya a cikin ita kanta kasar da ake so a samu wannan mulki kenan kawai kana takara ne da wani yasa kake haka wannan lokaci kuma da ake neman kashe demokaradiyya to kaga lalle akwai kalubale da dama da za a fuskanta yayin tabbatar da hakan wannan ya sa su kansu suka fara ɗaukar matakai irin wanda suke ganin cewa sun dace ko da kuwa mutane za su mutu sun yarda da cewa lalle babu shakka yancin su shine su ɗauki mataki irin wanda ita kanta makaradiya za ta dawo ƙasar nijar kasancewar haka mai martaba sarkin ya bada wata babbar shawara a dangane da gwamnatin mulkin sojan kasar nijar wanda ya ce yana da kyau ya kasance mai girma general cani ya ɗau babban mataki akan duk wanda ya kasance ya kasance ne wa gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ɗin zagon kasa kuma baya son ci gaban ƙasar Nijar ɗin ai gaggawar kamo dukkanin waɗansu 'yan ta'adda da ɓata gari waɗanda suke na 'yan siyasa ne ko kuma dai 'yan ta'adda ne na daji ko kuma dai daga cikin talakawa ne al'ummar gari duk wani wanda aka same shi da hannu wajen cutar da al'umma to kada a sake a kyale shi wannan umarni ne haka zalika shawara ce wacce yake bawa mai girma shugaban ƙasar Nijar ɗin Leonel Lamari ya yi matuƙar yi wa mutane daɗi waɗanda suke fatan ci gaban ƙasar Nijar da kuma zaman lafiyanta to ma sauraron mu ne da kullum kun ji abin da sarkin ya bayyana sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking MDTV Hausawa ne kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran